حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul zariyat jiya mun kwana ƙarshen aya ta arba'in bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana game da halakar da fir'auna da mutanen fir'auna bayi kun ga yadda wa'azi yake ci gaba da gudana a cikin alkur'ani dukkan isoshi dukkan isoshi da Allah ke ambata mu bayi a cikin alkur'ani ba don su ji labarin cewa akwai wani zamani da wani abu ya taɓa faruwa wani abu ya taɓa faruwa a wannan zamanin Allah ke ambata kissa ba amma Allah na ambata kissa ne mabayi saboda kissar ta zama musu abin wa'azi Allah bayi ba da wata kissa a cikin alkur'ani ya zama manufar kissan ne ku ji labari akwai wani zamani da aka taɓa yin wani abu makamancin abin da ka ji a ƙur'ani kawai ya wuce a duk abin da ka ji Allah ya baka labarinsa a ƙur'ani. to an baka ne domin ka ɗauki izina a cikin wannan kisa din zama muna ji shine ma'anan laqad kana fi qasafihim ibratun li ulil albab Allah ya ce hakika ya kasance a cikin kissoshin al'ummomi da muke baku Allah ya ce akwai abin ɗaukar izina da wa'azi Allah ya ce ga masu hankali to kun ga dai yadda ya zo a cikin suratul zariyat Allah na kawo mana kissoshin a takaice a takaice ya zama tunatarwa mun ji labarin annabi Ibrahim alaihi salatu Salam da waɗannan mala'iku da suka zo mai da bishara ko da wucewarsu zuwa ga mutanen annabi Lut alaihi salatu Salam suka halakar da mutanen annabi Lut mun ji laifin da mutanen annabi Lut suka yi Allah ya sa aka halakar da su mun ji yadda Allah ya aiki ya aiki annabi Musa alaihi salatu Salam zuwa ga Fir'auna mun ga yadda fir'auna ya juya baya gabarin abin da aka aiko annabi Musa zuwa gare shi da shi jama'a mun ji abin da Allah ya mishi a sanadiyar watsi da wa'azi duk wata al'umma da Allah ya taba azabtar da ita ya walakanta ta nata mai sauki ne akan wadda zai juya baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juya baya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam juya baya ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam juya baya ma annabi lut alaihi salatu wasalam da dukkan sauran manzanni ba ɗaya yake da juya baya wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda kan mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana goma ta arziki na fidda mu da yi a cikin wannan al'umma kasantuwar mu mu ce mu ne al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu yi kokari mu bi a hankali mu yi takatsantsan domin moran wannan alkhairi da Allah ya nufi mu da shi Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini to za mu tashi a farkon aya ta 41 to sai Allah ya ce وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم allah تمر منه شيء أتت عليه إلا فعلته الله يسوى في آدم haka a cikin al'amarin adawa kissar adawa Allah ce nan ma akwai ayoyi da za ku ɗauki wa'azi a ciki in arsalna alaihim rihal aqim Allah yake yayin da muka tura musu wata iska da ba ta ɗauki da a arrihul aqim ita ce iskar da ba ta ɗauke da duk wani alkhairi da zai amfani bai iskar azaba ke kamar a ce almar'atul atim hiya yallafi la tari matar da ba ta sai a ce mata atima kun ga ita ta samu amma kuma ba ta haifar da wani abu to idan an ce arrihul atim shine iska wadda iskar ba ta barbaran tsirrai balle a samu yaya domin iskar da take kaɗawa ita take busa aure tsakanin ƴaƴan itatuwa to wannan iskan ba ta ɗauke da shi wannan iskan ba ta ɗauke da gajimare da girgije da za a zubar ma bayan ruwa Allah ya ce irin wannan iskan muka tura ma adawa zama an fahimta in arsalna alaihim rihal asai Allah ya ce yayin da muka tura musu iska da ba ta ɗauke da alkhairi ma ta bari min shay'in atat alaihi wannan iskan ba ta bari duk wani abun da ta biyo kanta illa da alaku karramin ba sai ta mai da shi kaman karmami yadda kaga za a zuba madabbobi harawa ko kara su ci su tattake shi a wajen to duk inda iskar ta bi ta wajen Allah ya haka take ne da duk abin da ta bi ta kansa jama'a mun ji abin da Allah ya so ma ta barin min shay'in atad alaihi ba ta barin wani abu da ta biyo ta kan shi illa ja'alatu karramin fa sai ta mai da shi kamar karmani halakacce lalatacce yadda bare sake amfani ba annabi hudu alaihi salatu salam mun karanta cewa babu abin da bai iya musu soyayya da kauna ba irin soyayyar da annabi hudu bai gaya wa mutanensa ba duk lokacin da Allah ya zo ta da manzo a tsakanin mutane yakan gobi wanda ya fi kishin mutanen ya fi kaunar mutanen ne sai a ta da shi a ce ya zama annabinsu sai a ta da shi a ce ya zama manzo a cikinsu Allah zai sa mishi kaunar su da tausayin su babu wani annabi ko manzo da zai yi a more a kan wani daga cikin al'ummarsa duk abin da zai faɗa ka saurari alkur'ani ka ji idan ya gaya musu magana ya gaya musu magana idan suka zo da martani sai ka ji bakakin maganganu inna la fi safaha muna ganin ka kai wawa ne wa inna la min al abin da kake faɗa ƙarya ne in ya zo mai da martani sai ce ya kauni ya ku mutane na ba zai mai da martani da irin abin da suka gaya shi duk manzon da ya zo haka ne idan aka gasa mishi magana bakar magana maimakon ya mai da mai zafi in ya zo mai ya yana ya ku mutane na ya ko mutane na laifa bi sabahatun ba mu da wauta walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin tarihi akwai soyayya da tausayawa a cikin babu akwai soyayya da tausayawa amma duk abin da za a gaya musu haka suka bijire karshe sai da Allah ya yi fushi ya turo wannan iskar guguwa da take dauke da larkon azaba ta zo ta markada su ta halakar da su ta lalata su falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعبلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد قوم المجرمين suna zaune a cikin wajinsu kawai sai ga hadiri ya dama Allah ya ce ai hadiri ne da ba albarka a cikin iska ce da ba alkhairi a cikin ta falamma ra'awu aidan mustaqbila awdiyatihi lokacin da suka ga hadirin ya gangamo ya tinkawo cikin alƙaryar su kazu sai suka ce hada aribun mumdiruna suka ce wannan hadiri ne da zai mana ruwa Allah ya ce ban ba ruwa a cikin ta kuma mustajarsu bi Allah ya ce abinda kuka gaggauto shine na aiko muku rihun Allah yake wata irin iska ce take zuwa fiya a cikin iskan azabun alim akwai azaba mai tsanani mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha iskar tana markade duk abin da ta biyo kansa da izinin ubangijinta da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ya da iskar ta zo ta kana Allah ya ce aka wayi gani ba abin da zaka gani in ba gina ginan su da sukan sun tafi sukan sun tafi amma ku dubi yadda annabi ku ya ta hankalin mutane ku dubi yadda annabi ku ya tsaya ya nuna musu kauna da soyayya malam duk annabi idan Allah ya zai halakar da mutanen har ma sai ya gargaɗi annabin su manzon su ya ce to duk abin da zan musu ba baki saboda Allah ya san suna da tausayi haka yake ma annabi nuhu wala tukhatibni fil ladina zalamu wala tukhatibni fil ladina zalamu yace to zan halakar da su amma kar ka mun magana akan waɗannan azzalimi dukkan manzanin nan ka tabi wa suratul a'raf bayan an kashe su an halakar da su ga gawarwaci a duzube manzo sai ya dawo ya tsaya a kansu yace kun da na gaya mu na kula da tuna na ku wa'azi walakin la tuhibbuna an-nasihin ba ku son nasiha kun ga abin da biyo baya akwai soyayya ko ba soyayya akwai soyayya to dukkan wannan dabi'u dukkan wannan dabi'u wanda ya fi kowa falala a cikinsu akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yace ma tazaru shay'in atat alaihi illa ja'alahu karramin wannan iska babu wani abu da take biyowa ta kansa face ta ne da shi kamar karmami ai kun ga wanda wa'azin alqur'ani bai amfani shi ba ai ne bai da rabo ne kawai sai dai bai da rabo haka Allah ke cewa fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun idan dai amma mutum wa'azi da alqur'ani ayoyin Allah sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asuba Allah ya ce wa fada yaji to Allah ya samu dace to sai samudawa wa ni samuda kila lahum tamattu hatta hin فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين الله يسوى game da al'amarin samudawa Allah ke suna akwai ayoyi masu yawa jama'a kun ga yadda Allah ke taƙaita mana kisoshin ko a dai tunatar da kai ne kafin a wuce cewa an hana mutanen alƙarya kaza mutanen annabi ne al'umma kaza an hana su kaza sun yi sai a ce ga abin da ya faru sai a wuce sai a ɗauko wata al'umma sai a ce ita ma ta yi laifi kaza an hana ta bata hannu ba ga abin da ya faru sai a wuce duka dan dai a gargaɗi mutum Allah ya ce wa fi haka nan akwai ayoyi game da al'amarin samudawa iskila lahum tamatta'u hatta hin yayin da aka ce musu ko su ma Allah ya ce aka ce musu su dan na rayuwar su more tamatta ku ji dadi wanda ma bai karasa iskancin sa bai karasa hatta hin zuwa ajalin da Allah ya yanke musu kalubalantar annabi salihu alaihi salatu wassalam suka yi da aka da aka dadaga sai suka zo suka samu annabi salihu suka ce mishi salihu mu ja layi kawai za mu baka asamin idan wannan abu da muka baka ya kawai za mu yi imani in bai yiwu ba dan Allah ka rabu da mu kowa ya huta annabi salihu ya fi ne suka ce ka wani dutse wancan dutsen ne wancan dutsen ne muna so ka roki Allah ya zama aya a gurka dutsen ya tsage ra kuma ta fito daga cikin dutsen da hanta idan ta fito shi ke da mai imani in ba ta fito ba salihu ka ja bakin ka kai shiru kowa ya huta annabi salihu alaihi salatu wa salam ya roki Allah ya ce Allah mutane na za su yi imani ga abin da suka nema na aya wannan abu mai sauki ne abin ka Allah Allah ka bayyanar mana da wannan ayar idan ka bayyanar da ita Allah mutane na za su yi imani Allah sai ba su lokaci da za su je su tsaya a gaban dutsen dutsen ya fashe kuma ta fito aka yi gangami aka je aka faru a jikin dutsen. suna tsaye sai ga dutse ya fashe sai ga kuma ta fito waɗansu malamai har ma suka ce da ƙyarta kaga an musu har da gyara kenan kuma ta fito kuma ta fito ba sauran imani ba to dama galibi in mutum makiyin gaskiya ne ba son gaskiya kar ka ɗauka ko tambaya zai yi tambaya ne ne ya sani galibi yakan yi tambaya ne na ƙoren jama'a mun fahimta a suratul qamar Allah ce inna mursilun naqati inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a kitmatun bainahum anna al-ma'a kitmatun bainahum kullu shirbin muhtabar fanadaw sahibahum sahibahum fata'aqa fa'aqa Allah yace inna mursilun naqati Allah ce za mu wasabir Allah ya ce amma ka lura da abin da zai biyo baya bayan raƙumin ta fito wasabir kuma duk abin da zai biyo baya Allah ya ce ma annabi salihu kai hakuri ai shi Allah ya san me zai faru inna mursilun naka fi fitnatan lahum Allah yace za mu fito musu da rakuma da suka roka Allah yace rakumar za ta zan jarraba a gare su za a gwada su ta zan jarrabawa a game da abin da suka roka Allah sai ya ce mishi farta ibuhum to ka lura da abin da duk zai faru ka lura bayan ranar ta fito akwai abin da zai biyo baya Allah ya ce ma annabi sallu ka lura wa tsadin kuma yi haƙuri duk abin da ka gara faruwa yi hakuri da shi wa nabihum idan raƙumar ta fito ka ba su labari annal ma'a qismatun bainahum ruwan da suke amfani da shi a alƙaryar ƙoramar su rijiyar su za a kasa shan ruwan gida biyu laha wala wa lakum shirbu yawmin ma'lum akwai ranar da za ta sha akwai ranar da za ku sha rashanta babu wanda zai je rafi ita kadai za ta je ta sha saboda ka idan gobe shan ruwan raƙuma ce yau kowa sai ya ɗibi ruwa da zai yi amfani da shi yau da gobe to amma kuma Allah ya rubuta ma raƙumar cewa ran da ta je ta sha din kowa bai je ya sha ba ya yi amfani da ruwan da ya ɗiba jiya to za ta dinga bin kofar gida kofar gida anguwa anguwa kamar tanki tana bada madara kyauta wannan raƙuma ta yi kowace ba wa nabbi'uhum annal ma'a kismatun bainahum cewa ruwan nan an kasa shi a tsakaninsu kullu shirbin mutabar kowane ranar sha ya yayi mai sha ya zo ya sha so lokacin da raƙuma ta bayyana sai suka ga sun haifar da kansu da sabuwar matsala domin kuma sanadiyar raƙumar za a sake sabon imani kasan wani aiko don madara da yake samu zai bi to sai suka je suka haɗu suka yi mitin sai suka ce kawai mu kashe rakuman nan fanada sahibakum fata'aba fa'aqa sai suka kashe rakuman fa'akarun naka wa'atau an amri rabbihim fa'akarun naka fa'atau an amri rabbihim wa qalu wa qalu ya salih utina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin fa'akarun naka Allah ce suka kashe ragumar wa qalu ya salihu suka ce ya salihu itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ka zo mana da abin da kake cewa zai zo din abin da kake mana barazanar sa kake cewa zai faru in ba mu yi imani ba in mun taba da umar nan zai faru ka zo mana da abin in kana daga cikin manzannin Allah na gaskiya suka je suka kira kuma raƙuma ta zaɗi ta yi shure-shure ta yi shure-shure ya cika ba ta mutu ba Allah sai ka ba su mutu فعبروها suka soke kuma faƙala sai Allah ya ce ka gaya musu tamattabu fi darikum ta ayyam ku je ku ji dadin ku kuwala wanda ma bai kare iskancin sa bai bai kara ba salatata ayyam Allah ya ce amma saura muku ta saku a duniya wadda ma bai kama bai gaba Allah ya yi fushi ko bai ba ya ce saura kwana uku zalika wa'adun ghairu makzub wannan alƙawari ne da ba ƙarya cikin sa inji Allah kwana uku kwana uku to aka ini na farko ini na biyu ini na uku ya ƙare dare yayi asuban farko shiga ini na hudu da ra'ayi na farko to kowa kuma aka bayyana wannan ini to shi ne Allah ya ce iskila da kun yayin da aka ce masa mudawa ta masa ku ji daɗin ku hatta yi har zuwa lokacin da ajalin ku zai kare shi ne waɗannan kwanaki uku da aka ɗeba muku fa a sau an amri rabbihim Allah ya sun yi girman kai sun kangare ma al'amarin ubangijinsu abinda ubangiji ya ba su umarni Allah ya ce ba su bi ba fa aka rasu musa'ikatu tsawa sai ta halakar da su wa hum yanzurun Allah ya ce suna gani famastafa'u min qiyami Allah ce lokacin da halaka ta zo musu ko yunkurin tashi Allah ce suka gagara ba mun karanta waɗansu a cikin suratu suratu da su sun yi yunkurin gudu ba Allah ke tare kulatar da kuduwar jinu to waɗannan Allah ce famastafa'u min qiyami su yunkura su tashi ma Allah ce ba su samu dama ba wa makarin muntasirin musun gagara taimaka ma kansu da kansu mun ji su mai yadda su ta to Allah kuma sai ya ce Ba qawma Allah min ce Allah wa qawma nuhin min qabl haka nan mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam kafin al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce su ma sun yi tawaye sun yi girman kai kuma an halakar da su innahum kanu qawman fasikin Allah ce su ma sun kasance mutane ne fasikai ba su yi da'a ma Allah Allah sun fita daga da'awa mahalicin su jama'a mun suna daga cikin al'ummomin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a fara kiran su a filin alkiyama san dama idan za a yi hisabi na kowace al'umma bayan an fito da al'ummar to kuma za a fito da manzon wannan al'umma domin akwai tambayoyin da in an ma al'ummar akwai tambayoyin da za a yi wa manzon Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam a hajjin bankwana yake cewa antum tus'aluna anni yawm al-qiyamah fama antum ka'idun. annabi ya kalli sahabbansa yace musu ranar alkiyama Allah zai kira ku ya tambaye ku a kaina fama antum qa'ilun yace ku gaya mun abin da za ku gaya ma Allah a na in ji me za ku ce suka ce za mu gaya ma Allah kad addaita wa ballatta duk abin da ya kamata kai mana kamara suna amsa wannan tambayar sai ya daga hannu yana Allah ka ji ko Allah ka shaida gashi nan da bakin su suna faɗan duk abin da kace na isar musu na isar musu ne ma'anar fa la nas'alan alladhina ursila ilayhim wa la nas'alan al-mursalin alladhina ursila ilayhim wa la nas'alan al-mursalin Allah yace fa la nas'alan Allah ce wallahi zan tambayi waɗanda nayi aike gare su ba al'ummomi ba fa la nas'alan wa la Allah ce kuma zan tambayi manzannin su yan aiki to za a kira mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam hadisi ne ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya da labari idan an kira su sai a kira annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah sai tambaye shi ya sai mishi ya nuhu waɗannan mutanen kai musu wa'azi kuwa sai Allah na musu wa'azi duk abin da kace in ga musu Allah na ga musu sai a tambaye su a ce nuhu ya zo ya muku wa'azi sai su dan lalle kashi haka suke cewa su wallahi mun mu taba ganin shi kun ganin shekarun da ya kwashe yana da awa ko za su ce wallahi su ba su taɓa ganin shi ba kar ku ta ba akan wa'azin barazana suka mishi قالوا ta لم تنته ya نوح ya idan baka daina wa'azin nan ba la takunanna minal marzumin zaka zama daga cikin waɗanda za mu jefe mu kashe in baka daina ba a bakin ranka wa'azi ya isa ko kana so ko baka so amma suka ce ba su taɓa ganin shi ba a cikin al'ummomin duniya duka Allah sai ya ce wata al'umma sai za ta iya ba da shaida akan annabi Nuhu alaihi salatu wa salam ya isar wa mutanensa da sakonni mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai mu ce mu za mu ba da shaida kawai an rammomi sai su yi ruwan ayoyi wala kad na nuwa wala kad na nuwa wala kad na nuwa sai a yi musu dalili a tafi da su zuwa ga azabar Allah Allah ya innahum kanu qauman fasikin lalle sun zan mutane fasikai to sai Allah ya ce wasamaa bainaha bi aydin wa inna lahu fi'un Allah yake wasu ma balina bi aidin bi aidin bi ma'ana bi kowace. Allah yake sama mun gina ta da karfi in ji ana. Wa balina ko ku kun saba an shigada. Al'ayu madadi na ada ya ibu ayu a jiki aka shiro irin su wa ayyadana ku gudunin kudus. wasu abada na dawo da zan aidi wallahu yu ayyidi bi nasrihi man yasha Allah ya sama mun jina ta ne da karfi inji Allah kai ka san sama ai kagiru ka taba ganin ana wani baitin na sama mujina duk wannan zan hankali ne duk wannan jan hankalin bayi ne ka fahimci babu abin da za ka rike idan ba Allah ba ba wanda za ka mai da al'amarin zuwa gare shi idan ba Allah ba wa inna la musiun Allah ya ce mu kuma masu yalwatawa ne sama ta yalwaci kasa ta wace komai duk inda kasa yake babu inda sama ba ta rufe shi ba ba wani jirgi da duk gudunsa zai kure wa sama kudu Allah ya ce wa inna la musiuna Allah ya ce wal arda farashnaha Allah ya ce ƙasa ita ma mun shimfida ta fa ni'mal mahidun Allah ya ce madalla da masu shimfidi irin wannan shimfidi ka taɓa ganin irin wannan shimfidi sai na Allah Allah. wanda yake da irin wannan iko a ce wai ka fice shi ka je ka rike wani koma baya Babban, Babban ka dubi yadda kasa take yadda bayan suke rayuwa a bayan ƙasa yadda suke gudanar da al'amuransu a bayan ƙasa yadda abubuwan su yake tafiya daidai a bayan ƙasa wanda ya da wannan ƙasar ai babu abin da bai cancanta ba Allah kenan to Allah ya samu dace duka waɗannan ayoyin. Allah na mai da hankalin bayi ne zuwa gare shi akwai wanda ya taɓa da'awar shi ya shimfiɗa duniya ne babu ba wanda ya taɓa da'awar haka ba wanda ya taɓa da'awar shi ya yi sama Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين الله يسوي kuma daga komai da komai خلقنا زوجين Allah ya mun halice shi nau'i biyu miji da mace la'allakum tadhakkarun Allah ta domin ku wasu wa min kulli shay'in da abin da ka sani da abin da baka sani ba Allah ya yi su ne zaujai akwai mace akwai namiji akwai aikin da wannan bangaren ke yi akwai aikin da wannan bangaren ke yi shine ma'anar washafi wal wajh malamai suka ce ashab su dukkan jinsin halitta da Allah ya a bayan kasa alwatar shi ne Allah shi ya kaɗaitu shi kaɗansa da kaɗaituwar Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn Allah ya ce daga komai kowane irin jinsi kowane irin nau'i Allah ya ce mun halice shi ne jinsi biyu in ji Allah wannan fa da wanda ka sani da wanda baka sani ba haka su ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al suke guda gudana Allah ya ce amma mun yi haka ne kun tadhakkarun domin ku a su inji Allah domin a wa'asar da bayi Allah ya sa ya zama wa'azi gare mu to sai Allah ya ce fadiru ila Allah Allah ya ce إني لكم منه نذير Allah ya ce ku إلى الله الله يكفي فتروا إلى الله كنت إيرا كل يوم وجد إيرا shi kaɗai ce da wannan taki haka manzon Allah ke mishi kira ne la manja wa la manja minka ilaha illaka idan na kore ka ba za ka tsira ba sai ka dawo kansa idan wani na kore ka ba za ka tsira ba sai ka dawo kansa wannan Allah ne shi kaɗan fatirro ila Allah Allah ya ce ku gudu zuwa ga Allah babu hanyar da za a bi ka gudu zuwa ga Allah sai da da'a ma Allah kamar wuta ne ya tashi a ce ka gudu kamar wani naman daji ne namun daji ne suka biyo ka gudu to duk abin da zaka gudu mishi da kake ganin abin gudu ne duk abin da kake tsoro abin gudu ne a duniya babu kamar jahannama to gudun ma jahannama kuma dole sai hanyar da'a ma Allah sai ta hanyar da'a ma Allah duk abin da kake ganin ba hazana ce a rayuwa idan ya bi ka ya same ka halaka ce kuma ai gudu kam ka sha gudu baka san iya gudu ba to duk iya gudun da kai ba to duk abin da ka taba gudu mishi gudun abin gudun abin bai kai gudun mutaba ba Allah ya to ku gudu zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga Allah ne kadai za ku samu tsira wa huwa yu'jiru wa la yujaru alayhi idan ya kai maka farmaki ba wanda ya isa ya kare farmakin idan wani ya kawo maka farmaki shi kuma zai iya tsare farmaki yu'jiru na bada mafaka duk wanda zai taba ka a duniya Allah zai iya kare ka wala yujaru alayhi ce ni kuma in dan taba ka ba wanda ya isa ya kare ka Allah sai Allah sai Allah Allah ya ce to ku gudu zuwa ga Allah ai mun gane gudu zuwa ga Allah ko duk wani al'amari da zai taso ko me maganin abin Allah to amma kuma ana fakewa ne zuwa ga Allah ana samun mafaka ne a wajen Allah ta hanyar yi wa Allah da ta hanyar yi wa Allah da haka Allah ya sauwake ma bayi hanyar da za su gudu zuwa gare shi ya sauke musu hanyoyi da za su gudu zuwa gare shi su tsira daga duk abin da zai zama cutuwa gare su in ni inni lakum minkum mu mubin lallai ni daga Allah mai gargadi ne kuma mai bayyanar da gargadi na zuwa gare ku ma'ana ni dan aike ne daga Allah in ni lakum kun min ku Allah lakum mu mubin ni dinnan mai gargaɗi ne gare ku wanda na zo ne da aike daga Allah subhanahu wata'ala kuma ina bayyanar da gargaɗi na gare ku wala taj'alu aluma Allah ilahan akar kar ku sake ku sanya tare da Allah wani abin bauta daban ma'ana kar ku bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban kar ku riki waɗansu abubuwa kuna bauta musu koma bayan ku abin bauta da gaskiya shine Allah abin bauta da gaskiya shine Allah wala taj'alu aluma Allah ilahan akar kar ku sake ku sanya ma Allah wani abin bauta daban kuna bauta mai tare da Allah kar ku yi tarayya da Allah mafi munin laifi da mutum zai yi shine shirka da Allah mafi munin laifi da mutum zai yi shine shirka da Allah Allah shi kar ku shirka da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni gare ku na zo daga Allah da saƙon Allah ina mai gargaɗi gare ku kuma ina mai bayyana da gargaɗi na bayan Allah muna ce to sai Allah ya ce kadhalika ma ata alladhina min طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله تحكى على أمر يوتي yadda ka ga turjiya a wajen mutanen maka yadda ka ga juya baya da kin Allah a zulka maka Allah ke kazalika haka al'amari yake al'umma da ta wuce kafin su da manzo zai zo mata illa qalu sajirun aw majnun fa sai sun ce wa manzon masbirci ne ko mahaukaci ne Allah yake hakan nan sunnar kafirai take Allah sai ce a tawato bi shin suna wasiya ma su ne idan waɗannan da su kau da su mutu suna wasiya mana bayan su ne su ma su yi turjiya su faɗi maganganu irin abinda magabatan su suka faɗa ban in kaunin tsagun Allah ya ce a'a mutane ne kawai masu wuce gona da iri kasan zuciya idan ta rikice idan ta lalace ta ɗaiɗaice to kamance ce ne ya tafi haka a sofin bakar duk inda Allah ya zo faɗan kafiran yanzu da rada sai ce ta sha ba has kulubu jama'a mun gani idan yanzu dan wiwi ya tace a wiwi ya wani gogeggen dan wiwi idan ka gan shi a nan kalle shi da kyau idan ka tafi Nijar ka samu dan wiwi haka za ka gan su iri daya idan ka tafi Amurka ka je ka samu dan wiwin su a can yadda ka ga na nan to ba wai sifa ce ta halitta take kamar su ba zukatan ne suke daidaita akan yanayi daya ai shedan din Najeriya shi shine shedan din Amurka ko yawwa haka kuma mutumin kirki mu'mini wanda ya tsayu kan tafarki irin na nan duk inda ka je haka za ka gan shi malami idan na sunna ne irin fatawar da ake yi a Nijar haka ake yin ta a nigeria irin ta nigeria haka ake yin ta a Saudiya ita ake a Amurka mun gane ko amma fatawa fatawa ko ta yan bidiya akwai mun manje babu eh an gayyaci wani maulidi to sai ku eh wallahi su kansu suna gajiyar da kansu to menene haka menene haka da dalilin da za a yi ta kame kame yanzu a yi murnan aihuwar annabi har a tsaya ana kame kame magana ko in za ka yi da shi nassin qur'ani aka ce kar ka daga murya ga sha qur'ani in za ka yi kaza da shi kar ka yi kaza kawai a sai mana ku yi murnan sa, shine a rasa sai an zo ana ta hada hade menene yadda za a yi mu'amala da manzon Allah da Allah bai gaya mana ba in za ku yi kaza da shi ku yi kaza da shi idan ana tare ana aiki in za a tafi kar wani ya tafi sai ya nemi izininsa in za a yi kaza za a yi kaza duk waɗannan ayyukan kowanne akwai nassi da za mu ja an ce kar ayi la ban ne zai Allahi wa rasulihi in kar dinga magana bai yi ba kafin hukuncin Allah kar ku yi magana kuma don Allah duniya da kake son manzon Allah ka kaina na Fatima son manzon Allah to ba ta yi ba mu ayi shi mu madalin ba ta yi ba to shine karewa na farkon da yazo sai ya ce Allah ma yayi maudu to wannan ya faru ta to idan Allah yayi maulidi mala'iku sun yi maulidi ne kuma na cewa bidiya ce hasana me me hada ka kuma da eh me hada ka da bid'a to kowa ku dinga sauraro in yazo kare maulidi ko a hujjar sa daban da ɗan uwansa to eh wannan yana cewa a'a an ji sahabbai da su yi ba to amma ai mun san ba sunnatul hasana muka ce Allah ya kuma wancan fa ya faru ya ce Allah ya yi a ina eh, to Allah ba ya to haka ne to idan kana son hujjojin ma duk ta inda ka je kowace hujja to amma idan gaskiya ce alhaqqu wahidun la yatajalla gaskiya ɗaya ce ba ta kasuwa kuma a ce maulidin akwai dalilin a shari'a wallahi idan akwai dalili akan shari'a a maulidi in mun fara namu Allah sai dole ya kallo in dai maulidi ya tabbata a musulunci wallahi in da mu sai dai ku zo kallo Allah ko kawai babu dalili ne a shari'a babu dalili ne a shari'a duk yadda kuke so da ku fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda kuka fahimci wani nassi a nassin an ce ayi maulidi su abubakar ba su fahimci nassin haka ba ba shi kenan ba Allah ya so gobe to Allah ya ce a tawassul shin suna wuya mutumin su ne irin maganganun da waɗancan suka faɗa haka na gaba da su suka faɗa haka suka na gaban suka faɗa Allah ya ce bal a'a ba wasiya suke ma junan su ba hum qaumun hun. Allah ya ce su dinnan mutane ne kai masu wuce gona da iri zuciya su ce ta lalace zuciya ce ta ɗaya ce to sai Allah ya ce fatawalla anhum Allah ya ce ka juya baya gaban su ma'ana ne ka rabu da su ka musu wa'azi sun ki ka musu wa'azi sun juya baya fatawalla anhum ka juya abin zargi bane don ka juya baya da barin waɗannan Allah ya ce ba za mu zarge ka ba wa zancir Allah ya ce kuma ka dinga tunatarwa a ci gaba da karantarwa da wa'azi da tunatar da mutane addini fa inna zikra tanfa'ul mu'minin domin tunatarwa yana amfanar da dukkan mu'mini duk wani mu'mini ya san abu ya san abu amma in an tunatar da shi sai kuma abu ya amfana da shi sai kana da shi imani malam musulmi yake cewa yana daga cikin hanyar da zaka dinga bincikar imaninka ka zo ka zauna ka saurari karatu duk abin da za a faɗa ko da duka abin ka san shi idan ka ji abin da aka tunatar din kai bai kara maka wani abu kan abin da kake ji ba yace to akwai matsala amma Allah ya matsanta in dai mu'mini ne ko abin da ya sani ne aka tunatar da shi to za ka samu abun ya kara mishi imani ya kara mishi riko da Allah ya kara mishi riko da addinin Allah yace to akwai alamar nasara a rayuwar mutum Allah ya sa mu cikin waɗanda da ke amfana da su to sai Allah ya ce wala khalaqatul jinna wal فلله يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يتي وما خلقت الجن ban halitti aljanu da mutane ba illa li ya'budun Allah ke sai don su bauta ni jama'a mun ji manufar halittar mu shine mu bauta ma Allah manufar halittar mu shine mu bauta ma Allah dalilin da yasa aka yi ka shine don ka bauta ma Allah duk abin da kaga mutum ya rike a rayuwa riba kafa ne amma ba don abin aka yi shi ba kar ka yi watsi da abin da Allah ya halitta ka don shi ka je ka rike abin da ba don shi aka yi ka ba yana daga cikin abin da ke haifar da nadama mafi muni malam muhammad salihu da usaini ne ke cewa dukkan bayi Allah ya halicce su ne mutane da aljanu don su bauta ma Allah to da ya dora su akan wannan wajibi na bauta mishi sai ya hore musu kuma komai da rasu rami da shi kowal ladhi khalaqa lakum ma fil arzi jami'an shi ya halitta musu duk abin da ke bayan kasa ruwa ana zubar da shi ne don kai rana da wata suna kai kawo ne don maslaharka jiragen ruwa suna gudana ne don maslaharka dabbobi da aka zuba a bayan ƙasa an saka su ne don maslaharka duk abin da Allah ya saka a bayan ƙasa don wannan abin ya zama tallafi da gudumawa ne ba dan adam ya samu tsayuwa akan kafarsa yadda zai bauta ma Allah malam usman yace babu wauta kamar ka bar abin da aka halicce ka don kai ka zo ka rungumi abin da shi kuma don shi don kai aka yi shi kun ga malam usman yace babu wauta a duniya shi wannan harkar don kai aka yi ta sai ka bar abin da aka yi ka kai kuma don shi sai ka dawo ka juyo kan abin da shi din don kai aka yi shi sai ka kama shi sai ka bar abin da aka yi ka don ni kun gane lissafin musulmi ne ce ba kawai ta irin wani. dole ka tashi ka yi kasuwanci ka nemi abin da za ka kare mutuncinka ka taimaki addininka ka taimaki al'ummarka amma kar ka yadda ka rinjayar da shi akan lahirar kar kai da karin jaji shi akan kiyama ka wani idan ka ga yana rayuwa kai sai ka dauka ba abin Allah bai yi shi ba sai don yayi kasuwanci sai ka dauka Allah bai halitta shi ba sai don neman kuɗi duk ta abdal annabi da yake yi nan babu wanda bai da abin da yake mun yi darasi a nan akan sana'ar annabawa da manzanni da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai da sana'a sai ina umar trader yake hadisin yana cikin bukari sana'a yake da shi amma idan yanzu aka ce maka abdullahi dan mas'ud saboda tsaban yadda ya rike addini sai maka sai ka dauka banda addini babu abu ne kuma dan kuma dan kasuwa kun gane magana saboda su kasuwancin bata sha gaban addini da yawa ɗaliban ilimi za ka samu ba kowa da kira mai sunan sahabi ya gaya ma sana'ar sahabi ba saboda yadda suka yi riko da addini in an kira sunan su kai sai ka ji maganar addini ba za ma ka san da kasuwar ba saboda yadda suka fifita addini akan kasuwar ai da Allah ya zo yake gwada su yace rijalun la tujihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wala bay'un an ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله يقول رجال ولو سئل ماذا ديني قرابا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سيدة سيروا فتوشي Allah yake bai taba dauke hankalinsu akan addinin Allah ba wa iqamis salam bai taba dauke hankalinsu akan tsere sallah ba wa ita'iz zaka bai taba dauke hankalinsu daga bada zakka ba kamar wani ne yace Allah wai me yasa irin waɗannan mutane suka kafe ma addini haka neman kuɗi bai dauke musu hankali daga ambaton Allah da addinin Allah ba Allah ce ya na yawman tatakallabu fihi alqulub wal asar suna tsoron haduwa da wata ilimi wadda zukata da idan duna sukan jujjuya a wannan ilimi tsoron ranar lahira yasa suke irin wannan kasuwanci ina mun ko in kasuwanci ma su yi kokari su zama haka kar ka yadda zama a shago ya hana ka sallan walha kar ka yadda zama a shago ya hana ka tilawar qur'ani kar ka yadda zama a ofis ya hana ka ambaton Allah zama a ofis yana da iyaka bayin Allah mun ba? Allah ya halicci bayi ne don bayi su bauta mishi manufar halittar mu shine don mu bauta ma Allah to duk kuma abin da zamu yi a rayuwa wannan kuma ribar kafa ne zai taimaka mana wajen sauke wannan wajibi da Allah ya dora mana amma ba manufar shine mu ajiye ibada mu je mu kama rayuwa ba an yi kuskure a ciki ka san yanzu ka lura da mutane masu masu kokari masu kokarin ma sai raran da rayuwa ta rage a ce addini a ciki in ka ga zai yi in zai zai koyi karatu to sai iya abinda aiki ya rage ko kasuwa ta rage dan lokacin da suka rage to a lokacin ne zai zai dauka amma ba shi da wani program da za a iya dakatar da shi don a je a yi karatun addini to masu kokarin kenan balle wanda kan ma ba su jin komai ne a wai don ba su yi karatun addini ba a ba ma ruwansu nasiha in za a yi masallacin sai su fita bunsu nasiha da za a yi tsaya ya ji za a yi magana ko a kan dini da sauru ko a kan gyara akida ko a da ya shafi tsaunini ko a kan wata matsala ta addini da za su taimake shi a rayuwa wallahi da zai zauna ba kuma rabonsa da ya sa littafi a gaban malami ya ɗauki karatu wata shekara goma kuma bai dame shi ba kuma idan an zo ana magana malamin nan suna da ya bara ka rude ba ya bara ka rude ba dole ka rude tun da kai jahili ne dole ka rude ka tsaya ka yi karatun addini yadda idan wane ya faɗi dalili akalla za ka iya neman inda dalilin yake za ka iya neman inda dalilin yake in yake a riyadu na sai ka je ka duba amma ba ka yi duba kan aika su ne a makarantar zuwa ce maka tarihin annabi ne jama'a mun fahimta ko to manufar halittar mu shine don mu bauta ma Allah manufar halittar mu don mu bauta ma Allah kuma mun yi yarjejeniya da Allah akan haka cewa za mu bauta mishi tsakanin mu da Allah Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ba mu halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mana ma uridu minhum min rizqin Allah yace ba ni bukata daga gare su wani arziki ina bukatar su yi wani abu su bani Allah ke bani da bukata wa ma uridu minhum an yut'imun Allah ke bani da bukatar su ci yadda ni wa huwa yut'imu wa la yut'am shi ciyarwa yake shi ba sai da shi ba shi da bukatar komai ma'anan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun babu abin da nake bukata abun bai inji Allah iya abin da nake bukata shi ne su ba da ni kuma ya tantance ko bai tantance ba ya tantance ya cancanta a kan ita shi da wannan bautan to manufar iya abin da ake bukata abinka wannan wajibi da ya ɗora maka yana daga cikin haƙƙin ɗanka a kanka haƙƙin ɗanka ‘ya'yanka a kanka ka zaunar da su ka gaya musu cewa dalilin da ya sa Allah ya halicce su shine don su bauta mishi idan ka tashi za ka tafi masallaci ka kira ɗanka ka ce mishi kun yi yarjejeniya tsakaninka da Allah za ka dinga sallah a cikin jam'a. ka zo idan ka samu lokaci ka tara su ka karanta musu ayoyi da suke alaka suke munasaba da wayannan ababa da ya faru tsakanin bayi da Allah na alƙawari ce to wannan ayar ita ce ta tabbatar mana da cewa mun ɗauki alƙawari ma Allah za mu yi kaza za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba kar ko sallan ne ka nuna mishi sallan ka ne ka dinga nuna mishi yayi alƙawari ma Allah Allah zai tambaye shi Allah ya samu kashi. inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine ar shi ga ce mubalaga ar-razzaq mai yawan azurtawa Kada da ra'ayi kuma yawan azurta ba sai in akwai arziki mai yawa In eh, ar kai kadai ka dubi bukatun da kake da shi Allah a ba mu ruwa Allah a ba mu kuɗi Allah a bamu lafiya Allah a bamu zaman lafiya Allah a bamu Allah a bamu Allah a bamu kuma kowa na da bukata eh, ka je a rasa yadda ake roƙon Allah wani saboda tsaban nasi igiya yake sawa ya ɗaure hannunsa don kar ya sauka kala saboda kan hannun ma ya sauka wani na da yarensa baka san me yake faɗa ba shi bai san me yake faɗa ba shi kuma Allah duka yana jin sai kawai daga ganin rayuwar mu a ce duka taron duniyar nan ka ga idan ana gangami ko na siyasa ne kai ka bi jama'a a ce maka taron nan za su karya da safe Za su ci abinci ranar su ci na gari kai ka san Allah ka san Allah ba wanda ya isa waɗannan bayi idan ba Allah to shi ne a kowa da bukatunsa a wajen Allah kuma yana da kira ne ma a roƙe shi a roƙe shi a roƙe shi don abin da yake gare shi baya karewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu وما ننزله إلا بقدر معلوم الله يسوي shay'in ai wa ma min shay'in illa inda na kazailu Allah sai babu wani abu ko menene abu illa inda na kazailu ba ce taskar wannan abin Allah ke tana wajen mu ne inda ake ɗebo abin a raba Allah ke na wajen mu ne faramayya faramayya Allah ta duk dukkan yana wajen mu ne ka nema a wajen Allah wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ta kai ba mu da shi ne sai gwargwadon maslaha me zai zama alkhairi wa bayi a wani ko kuma Allah ta inda na mai da kowa mai kuɗi Allah ta da kuma duniyar ta rikici walau kasar Allah rizqa li ibadihi da bakaw fil ardi inda na da arziki manana to amma wani kana ganin shi dan tafsiri tafsiri tafsiri tafsirin nan don abin da yake shigo mishi da yake gudu wani daga inda ya dan samu miliyan biyu uku Allah ya ta mana ga to Allah ya ce gurgudun maslaha Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna Allahu huwa razzaq Allah shine mai yawan azurta zu kuwatul matin kuma ma'abucin karfi mai tsanani al-matin bi ma'ana shadid Allah ya samu dace to sai Allah ya ce فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون fa inna lil ladina zalamu zanuban zanuban bi ma'ana nasiban Allah ya ce lalle na ga waɗanda suka yi zalunci suka kafirce ma Allah suka zalunci kansu suka yi shirka da Allah suka zalunci bayan Allah zanuban suna da wani kasansu. su mitla zanubi ashabihi irin kasan da aka ba ma abokansu al'ummomin da suka shuɗe azzalumin da suka gabace su fala yasta'jilun Allah ce kar ma wai su gaggauto ne su ce wai in gaggauto su da azaba Allah ce ka san su na nan yana jiran su Allah ce kar ma su ce wai a gaggauto musu da azaba a suna da kason su akwai abin da aka kasa na rabon su Allah ce na azaba irin kason da aka kasa ma al'ummomin da suka gabace su ire-iren su abokan su kaji Allah sai kira su ashabihim abokan su duk da ta shekaru dubbai waɗancan suka wuce dama almar'u ma'a man habba. mai aikin son da mai aikin nan in suka haɗu akan manufa ɗaya sun zama abokai Allah ya ce fala yasta'jilun kar ma su gaggauto da azaba su ce na azabtar da su Allah ya ce an musu tanadin kason su fa wailun lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun Allah ke azaba ta tabbata ga kafirai min yawmihimul labi yu'adun na ilin su da aka alkawarta musu ba ilin alkiyama ba Allah ce to azaba masifa ta tabbata ma waɗanda suka kafirce ma Allah game da alƙawarin da aka musu na azabar Allah a wannan iri da za su gamu da Allah na ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga azabar sa bayan Allah wannan shine karshen suratul zariyat abinda muka karanta a cikin dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuri Allah ya fi mu Allah ya sa mu dace Allah ya hada mu da dukkan alkhairansa insha Allah gobe sai mu zo mu shiga suratul tur Allah ya sa mu shiga asa assalamu amin amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik